Ku hoto na goma sha shidda. Dauda ya bar Sol da rai, Sama'ila ta ɗaya, Sura ashirin da shidda, aya ɗaya zuwa ashirin da biyar. Sol da shi da sozawan shi sun zo cikin daji domin su kama dauda. Cikin wani dare, a lokacin da sarki Sol da mutanen shi suna barci, dauda da shi da abokin shi Abishai sai suka shigo cikin sansanin Sarki Sol. Abishai ya so ya kashe Sarki Sol wanda ke barci, amma Dauda ya hana shi ya ce, Ubangiji Allah zai hukunta ma dukan wanda ya aza hannu bisa ga zaɓaɓɓen shi. Sai Dauda ya ɗauke mashin Sarki Sol da gyanɗamar shi ta ruwa, sa'an nan suka fita daga wurin. Bayan da sun fita daga wurin, Dauda ya yi kira da murya mai ƙarfi har ya tadda mutanen sarki Sol ya ce, Ba ku tsare sarkinku da kyau ba, ku diba ga mashin shi a hannuna. Dauda ya ce masol, kamar yadda na keɓe ran sarki, wataƙila Ubangiji Allah zai keɓe nawa rai. A ƙarshe dai, Sol ya bar biyan Dauda.